اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاخاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله an shiga daren juma'a daren sha biyu ga wajen jima'a al'ura ya mazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in sha bakwai ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha tara a watan ƙasa Allah ya nake mu sha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin zadul ma'ali fi hadai khairul ibad na babban malami malam Muhammad an abubakar a dimashi malam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ta farka mishi ah, kamar da aka tun dama shekara tun ana ake yin sa muka samu ci gaban aiki muka tafi shi rayu san unguwa mu kenan yanzu kuma mun ga aiki ya taho kawai aiki ma ya kammala za mu ga yan mata yan makala makala ko muka dawo kuma gidan mu na asali wannan ba sabon abu ne ko Allah fata da alkhairi ga wanda suka taimaka wajen gina masallacin nan ko da shawara ne kuma Allah ya yawaita irin su ya taimake su akan manufofin alkhairi za mu ci gaba da karatun littafin zatul ma'adi fi hadayi khairul ibad nasarar lahira a cikin shiriyar shiriyar halitta Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wanda littafin gaba daya yana fassara ne wa khairul huda ko wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da littafin ke kuma da hankali zuwa kai sai shiriyar Allah akan kala? ko da an samu wani malami amma sai me ta manzon Allah dan kasanta Allah samu da shi kai aiki da Sami karatu na sittin da biyar a shi littafin zadin ma'asu. Faslin shi ne ko? Fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sujudi sahwi. Shi ne ko? Faslin da ke bayanin shirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin sitarar rabtanwa. Yaya maza Allah ya ce idan ya samu rabtanwa a sallah a matsayin shi na mutum. wani kowa tare da cin mutane Allah sai ke kaddara mishi ya rafa kana a sallah tun mai koyi da shi an gane ko kana sallah wani lokaci ka zo raka da biyu da zama ya sai ka gaje kuma mutum zai manci gaba ɗaya ma sai wani sassi a sallah ba ko ya manci ka wani suka bar wani guda biyu ya ake shi ne mazan Allah za karanta mana alaihi salatu wassalam malam yace ta anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam مالك ابن القيم رحمه الله يسياك بها لبريش صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شيما ذن الله ياسين إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونا فإذا نسيت فذكروني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فلا تفكرنسي أي كوي أنا بشر نيمة kuke su kuma a halitta yadda aka haife ku haka aka haife ni yadda kuke cin abinci haka nake cin abinci yadda kuke bacci haka ke bacci na yi aure kun yi aure a halitta kamar yadda Allah ya ce mishi ce ko inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya sai ni mutum ne irin ku sai dai ana wahayi zuwa gare ni mutum ne amma ba kamar kowa ba wannan shine magana ta masu hankali an gane ko mutum ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba kama kowa ba a gane a halitta Allah ba halitta mafi darda irin ta mutane dan dukkan annabawa a cikin mutane su Allah ta dace sai ce an sa ina mantuwa kama san sauna kamar yadda da kuma mutane kuke mantuwa gashi nan Allah ce menene wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika غدا إلا أن يشاء Allah. واذكر ربك إذا نسيت magana ta kari Allah ce sani koyo kuyuka fala tansa illa ma sha Allah in Allah ya so ke ne kan mantuwa annaba su nuna cewa ma an sani hu ko ma an sani idan an karanta kuma an sani hu illa shaytanu an tadkura kuma an sani illa shaytanu an tadkura annabi Musa ya kadar ko Allah samu nasi yace na yin mantuwa kamar da kuke mantuwa kai rana situ idan na mance wani abu falakki wani ku tuna sake yi zuma zan Allah kuma ne yi mantuwa ba aiki bane dai aiki a tuna sake da take karba amma da mutum yayi laifi ka kuma mace ne kuma da laifi to me matsala a ga mun da yi ta kai laifi ko kuma kai da kai laifi shi ake gane mutanen Allah kenan an gane ko wannan hadisin yana Bukhari hadisi na 401 yace shi mutum ne irin mu halitta ake magana yana mantuwa kamar yadda muke mantuwa musulmi ya kawo shi hadisi na ɗari biyar da saba'in da biyu hadisin abdullahi dan masaurin allah ƙara mishi yadda kaga da wannan aka bude kenan saru wani nau'i ne na mantuwa wa kana sa'u fi salati to mantuwa da annabi yake a cikin sallah alaihi salatu wassalam ba kuma shi in tamami ni'matillahi ala ummati yanzu kamar an ce malik ibn al-qayyim menene kuma? a ce manzan Allah ya samu rafkanwa ko mantuwa a cikin sallah shi ne baka amsa wa kana sahu wa rafkanwa shi sallallahu alaihi wa sallam fi salati a cikin sallah yi wannan rafkanwar a samu rai sidira min kama bi lahi ala ummati yana cikin cikar ni'imar Allah da yawa al'ummar dan inda ka tara samun kanshi a wannan halin ba kai kai ya zakai akwai matsala an gane ko wa ikmali dini hakan yi wa samu kansa annar farar cikar addinin al'ummar ne dan ne sa li yaqtadu bi la mutalil ko kuma su yi koyi da shi fi ma yusharrihu lahum a cikin abin da ke sharanta musu da sahu in sun yi rafkarwa to ya za su na gane a gane ko da Allah ya ko annabi mala'ika da mun shiga uku In da a ce annaba mala'iku ne da mun shiga uku a ga in kana fi azumi ba shi ruwa ce dama su ba wani jirgi za ta wa a wani zaki ya zai wasu sun kuma zakin sauri ya yi idan yi ruku sai ma shekara bai rukuwa malaika za ka ce za ka yi koyi shi ba bisa inda a ce malaiku ne a bayan kasa manzannin sun malaiku kullum kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainina yace la nan sallallahu alaihi wa sallam malakar rasula tunda a ce malaiku ne a duniya sai su kuma malaiku a matsayin manzanni amma tunda mutane ne kan lafiya mutane an san su an san dangantakar su an san iyayen su waɗansu ma su ne waɗansu ma su ne suka yi da su a cikin mutanen ƙwam wa ba to wannan ma'anar mun hadisul shi ne ma'anar hadisin nan mun munqati idan an ce hadisi shi ne a cikin isnadi ne sai ga an cire sunan wani shi ba sahabi ba dan sahabi ne hadisi ya zama mursal shi kuma ba farkon isnadi ba a farkon isnadi ya zama Allah Ko a sunan mutum da mutum da shi ne munkar ko a shirya nan sai gaba a shirya shi ne munkar amma shi wani hadisin da malai kawo mun kadi ba ma mun kadi bane wala ka su ne ne ko yace shine ma'anar hadisin da mun kadi wanda bai inganta ba allazi fil muwatta wanda yake cikin muwatta sai imamu na malik Allah ga fasa mishi hadisin yana cewa sai aka ce wai annabi ya ce bai ganta ba innama ansa ai kawai ina yin mantuwa ne Kau unassa ko ana mantar da ni da a sunna dan na sunnan ta mutane ga da mai faruwa Mana hadisi nan mai kyau ce amma bai inganta ba kafa da Allah ya ce kafin ma kafa ce fatilul la asla lahu littafin da ke hannuna shine malam ya haya su ce wannan magana ƙarya ce fatila Me ya safi ce rawahu malikun fil muwatta imamu na malik ya rufe shi muwatta na daya shafi 84 irin na ne balagarci balagani na samu labari annabi ya ce ganin wani gudan da kuma mutane ke ba ne ku? sai ce kala ibn abdul bari babban malami malam ah, yusuf ibn abdul bari bai sani mota a tamid din wanda ya ce a mujalladin shi na biyu shafi dari biyu da ishirin da bakwai ce amma hadis hadal hadis a ah, bi hadal lafzi ya ce amma wannan hadisin wannan lafazin innama an sa'a'u na sali a sunna Ya ce fala a'lamu yurwa an annabi sallallahu alaihi wasallam ni ban san ana rawaito wannan daga bantan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ne da rubutu ta wasu ko wasu fuska musnadan ba a kawo shi da itlaqi ba ba shi da sayin wala maqtu'an min ghairi hadha wadi ta ko ina ban da tana cikin ta ce kala gani wallahu a'lam fa huwa ahad al ahadith al arba'a shi wannan hadisin in inna ma ansa aw nasa li as-sunnah da shi yana ayyukan hadisai guda hudu da muwatta wanda suke cikin muwatta Allah shi la tujadu fi kai musli gairi musnada wala mursala wace in ba a wajen muwatta sun muwatta ba kan za ka tashi da isnadi ko mursal ba su ne da ma ake da magana kan su wallahu alam shi amma wa ma'anahu sahihun fil usul ma'ana hadisin sahihi ya ce a usul annabi ya Allah kan manci shi din ya kamar zama masunna akan da yayi amma shi ya ce kin shi ne ana da tabbata ganin da shi haka قال الحافظ ابن حجر في الفصي الحافظ ابن حجر اسمه قرين ابو شافي حديث النبي حديث اني لا انسى يتي لا اصل له بشر يستعدي ان سمع حديث لا اصل له بشر يستعدي فإن لو من بلاغات مالك يتم بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بأخامات الإسلام عربا بعد البحث الشديد بأن يمكن يسمي سنن ذاكر على الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الضعيفة الشيخ محمد ناصر الدين رحمه الله في السلسلة الضعيفة يسي رمبا تطريد لها يسي قال قال العراقي قال العراقي يسي في تخريجه للإحياء ها آه، تخريج اللي هو إحياء علوم الدين تمالا كذلك المقني عن حمل الأسفار في حقا هكذا المقني عن حمل الأسفار في الأسرار تخريج إحياء yace zakarahu malikun balagan ghairi isnad wannan hadisin malik ya ambace shi ya yace balagani ne kawai sai shi wa qala ibn abdul al-qurri la yudarih al-muwatta illa mursalan yace kuma duk an muwatta bai zo sai ta mursal an ce mursal suna ya rasu ne lokacin da la isnad lahu wa kaza qala hamdu al-kirani haka ma hamdu al-kirani yace inna lam yarid fi ghairi tariq malik ba inda aka samu shi in ba sanya malik shi kuma malik ya ce na samu labari ana bukatar ina samu labarin وقال أبو طاهر الألماتي مالا أبو طاهر الألماتي وقد قال بحثي عن يسناجر هنا في الشريعة من إسناد حديث النم وسؤالي عنه للأئمة والحفاظ ina da ina tambayar manyan malam manyan hankali a kai Malam azfar bihi an same shi da islami wala samitu an ahadin annahu da faraji labarin wani malami ya samu mushi suna wali mazidi undur baqiyata guna huna yace dan karin bayani sai ka duba sauran maganar malam iraki sun cikin almuhi haka da hadisin shi wannan bai inganta ba wanda ya inganta shine innama ana basharun mithlukum an sa kama dan zauna wannan yana bukhari da muslim an gane yawa hikimar yin wannan rakana kuma shine dan mu samu abin da ni aiki shi an gane wannan kana sallallahu alaihi wasallam yansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi mantuwa فيترتب على سعوي أحكام شرعية sakamakon rabban wa da ya kwaman juwa sai a samu kwanzo na shari'a sai su zo baya tajiri ala sahawi wanda wannan su akan din wa da al'ummar da su har ta shigar qiyama kada cima misali sai shafa kaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bila satani min akhir rubaiyya wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah da raka'a hudu ya biyu madadin ya zama tafiya sai meki iya ne ka hudu sai meki daga ranar an ka tafi bikin yawa walam yajlis bainahuma bai zauna tsakanin su ba ma qada salatahu da ya kare ya idan da sallar sa sajada sajada ta yi sai su zara guda biyu wanda sarari kafin sallama idan an samu kunci idan mutum yana sallah sai manta bi zamancin ya bai meke da su zara ne ne ثم سلم ليس لرب ربي ابن سي sallama. an gani da ya kare raka da wani ya zara ta iya sai su zara biyu ya rabu kuma sai sallama fauti da min ha ba ka'ida tun tu daga nan sai aka samu wata ka'ida an na man tsara kashe amin ajiyar Sala, wanda ya bar wani abu wani bangare na sallah wanda shi laisa bi arkani wanda ba wajibi yana faru ne ba ne a masu rukuku karatun fashiya kabbara harama a wannan rukuni ne sai kuma wani abu wanda ba tun wajen sun sallah sawan saboda rafkan ma mutum ya bashi wanda da larubu da sallah ne sai jira kafin sallah ba saboda na ta wannan hadisin ta tsiri wannan roki zamin ba da turuki kuma an ciro wata ka'ida daga wannan sahihin hadisin annahu idza taraka zalika idan mutum ya bar wannan mutum dai misali mutum ya bar wannan ba. wa shara fi rukunin ya shiga wani rukunin kuma sai zaman jiya sai ya menene sunna ce zaman jiya sunna ne sunna ce aka bari to ya manta ya meje har ya shiga ka ya meje a ga da ɗaya rukunin kenan kuma tsayuwa dan karatun fatiha rukuni ne wajibi ne ko mutum ne na sallah raka ta biyu Ke zo mata ne ya sai meje har yanzu tsawon bai wannan ya shiga rukuni kenan to za ka samu idan mutum ya manta wata sunna ko sunnoni har ya shiga wani rukunin kuma lam yarda ila al-matruki zai dawo zuwa ga abin da ya bari ba kuma kwanci mar subhanallah bari zai dawo sai tare ko da ayi ko ne rukuni ne annahu lamma kama mun san da yake shi manzo Allah sabbahu shi subhanallah subhanallah fa ashara ila sai masa kai ne an komo ina ka bigina ta so yawa al'umu kai ne liman kana sallah da mantan ya sai ka manci ba kai yake ba kai ba za ka yi tafi sai kaka dago bai ka mana alaƙar ba a cikin da ya kaka ya san shi ne sai masu nuni ku taso ku taso Allah samu dace idan kuma ka dawo kai da yi kai kai sarfafi wa tulifa anhu an yi saɓani fi mahalli su sujud akan gaddara nan a ina mazan Allah ya ne ya zo a Bukhari da Muslim in hadisi Abdullah ibn Buhaina daga hadisin Abdullah ibn Buhaina radiyallahu anhu Allah ya annahu sallallahu alaihi wa sallam qama min fi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallar azhar sai ne ke araka ta biyu idan kuncin ya ba walam yajlis bi tsakanin su yace sallar azhar ko qada sallar shi sadara sadara da ne sai sadara biyu sun masallama ba da zalika sannan shi sallama bayan wannan wannan shi ne ruwayar ibn buhaina wa fi riwayatin muttafaqin alaiha a wata ruwaya da kuma bukhari da muslim suka rawaito yukabbiru fi kulli sadara kowace sadara zai ta ce Allahu akbar sai sadara kowace huwa zalisun yana zaune sadara nan, kowace sai ya kabara qabla an kafin sallama wannan yana bukhari حديث na dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da hudu muslim hadisi na ɗari biyar da saba'in في المسند عشان مسند من الإمام أحمد رحمه الله من حديث يزيد بن هارون حديث مال يزيد بن هارون الله غفر أمشي عن المسعود شغمال مسعودي عن عن زياد بن العلاقة دغ زياد بن العلاقة تبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة sahabi al-mugira dan shuba Allah ƙara mishi ya yi mana sallah yi wasu ziyar sallah falamma salla rak'atayn da mugira dan shuba Allah ya da shi ya sallah raka ya sallah raka biyu musulmi ya zauna a idayya kama wa lam yajlis sai ya manta sai bai yake bi ya zauna ba sahabi ne ba fasan baha bihi man kalbu sai wanda sai bayan shi su tafi suna subhanallah subhanallah subhanallah wala amman da zaman sai ya jani ko fashara ilai shi kuma almajirin mazan Allah ne sai musu nuni an komo ka tsaka ta so malam ma fara ganin salashi da ya kare sallashi shi idan sallama sai sallama sun matadana sudar da ne sai sudar guda biyu kuma sallama kuma sai sallama da ginin ne. an gane ko sai kuma manzan Allah ya fi yayi ne shi ne da saban da yayi sun makala bayan ya yi wannan bayan ya yi karshen wannan ya yi sallama ya yi sallama biyu ya yi sallama sun makala sai kuma shi kansa mugira feti haka ba sana da na rasulullah haka manzon Allah ya yi mana sallallahu alaihi idan shi ma taba gani an yi irin wannan kuma an yi ba ji wasu hafi turmini malam turmini ya inganta hadisin nan yana cin musdar na imam ahmad yana cin abu dawud yana cin turmini abu hauya farshen sharar ma'arifa a fara a tiyalisi a cikin almusnad hadis ne Yusuf, aka ce sayiwan bai mutum ya doki wanda za a yin shi a cikin sa'i. sayi ajalan mun samu akwai inda aka bar zaman tayya aka yi kabri wani lokaci an bar zaman tayya an yi mai ba'adi muna tafiya ana fahimta wa zakara bai bayhaqi shi kuma malam bai bayhaqi Allah ya shi ya ambata min hadisi abdurrahman ibn shimas al-mahri daga hadisin عبد الرحمن بن شماقة البهري المهري المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني اسمكم صحابي عقبة بن عامر الجهني قبيلة جهيرة يا من صلى شما صحابي ne faqama sai ya leke wa alaihi julushin dan akwai zaman tafiya da zai sai rabta ne ne shi ba faqalan nasu sai mutanen da ke bayan shi sai sallah suka ce subhanallah subhanallah subhanallah sarki ya tabbata Allah haka ake subhanallah subhanallah malam me yaje da sai bai zauna ba ki suka bada sallar ya bar ni zaman duniya wa ma za ya zarce halat yaniya sai wasu shi wani karatu malam ma kana fi a akhir salati idan zo karshen sallar sa fadala fadala tayi sahu istara gurabi na rakanwa huwa jalisin yana zaune malam ma sallama su sallama kala da ce inni sane cikin alifan tafurura na ji ku ɗazun nan kuna cewa subhanallah da kai ma adil cikin zauna lakin na sunnatun lafi sana amma abin da ke sunna shine abin da kuka nayi ba a dawa man da ke wani hadisi sai ne bai haɗi ya kawo shi da malam ibn al-munzir a cikin al-awsat da nasa'i da ibn abi shayba a cikin al-musannaf da kuma al-imamu alhari a cikin musulata ibn abu a cikin akalli da kurani a cikin mojan malam alayya ce a cikin nizamul fara'i kima ka zan mana ko halisu zila jini min alfawa'i ɗari biyu da talatin da tara yace almas'alatu salisa mas'ala ta uku idza qala as-sahabi min as-sunnati kaza ba ce as-sunna allazi sanat sunna shine abin da ne malam alayya ta ne nizamul fara'i kima ka zan mana ko zil yadaini min al-fawaid akwai fa'idodin hadisin zil yadaini yace idan sahabi yace yana da cin sunna kaza fallazi zahaba ilayhi jumhurul a'imma abin da masiyar da malamin ya sun malamin da ba kai an ya kuna marfa wani abin kuma yace ce manzon Allah ne ne sahabi ne shi min sunna kaza wa anna hadha al-kalama mahmulun ala sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kawai sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ga an samu hadisi na zaru wancan na farko ya ma yi kabli na biyu ma ba ne wannan na zuba da ya nuna a daidai wa ne falamma kana fi akhir salati sadala sadala sai sawi wa jalis kamar da ya kabli sai ce wa hadisu abdullahi ibn buhaila hadisin farko da makadi shine hadisin Abdullah da Muhayyana da yace an musu sallah sallah azhar kai ba ko an yi kabli shi ibn Muhayyana ba wannan Muhayyana din mahaifiyar su shi sunan shi Abdullahi dan Malik Abdullahi ibn Malik to mahaifiyar shi an ce zananniya ce a gari hajjiyar birni ta ki da dan wanci ka san ba ka tsara shi sai ya buri abin ka sai ya buri za ce dan hajiya ne ko wannan shi da wannan abin sai ya buri haka idan kana da kakawa mai kuɗi wani lokaci ko malama ta ce ibn taymiya taymiya ai kakarsa ce malama ce taymiya din kakarsa ce sunan shi Ahmad ibn Abdul Halim ba mashi Abdul Halim ya kama ibn taymiya ka kai wani malama ce malamar islamiyya ce an san ta a garin ta ke danganta da shi kudin da zuwa gare ta Allah samu dace to hadisin Abdullah ibn Buhaina aula shi ya fi cancanta a gabatar idan an samu rafsanwa an tsallace ba idan sun yawa a yi a wula, shi ce ya sala su ce wuce saboda fuskoci kulle ku ahaduha ɗaya da fuskocin annahu a min hadith al-mujira ya fa yi mujira inganci a ciko Rabisu Mujira a karantar shi na yin samu matsala dan tattara wa hanyoyi ce karfi. Asalin shi hadisin da rauni ne, ta hanyoyi masu yawa ne sai dan karfi a Mujira. shi kuma wancan ne ingantacce ne asali fuska ta biyu annahu asrahu minhu ya bi shi fitowa fili in shi ya ce manzon Allah ne a cikin abdali an karanta ya ce kama bilas na dai ma, zurfi ولم يجلس Salina, فلما قضى صلاته Sun صلتين ثم ba da ذلك shi kuma ce abin shi ne shine sunna kuma haka za ta dace na, rasulullah an gane ko wannan kai da yake bayani ya fi shi fitowa fili fa inna qaulal mujira don wannan mujira da yake wa haka za sana bina rasulullah haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana da zuzu zai iya yi wa an yarda ila dini ma fa'al mujira cewa haka manzon Allah yi duk abin da mai haka yi wannan zai karba haka wa yakunu قد صدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحاوي مرة قبل الصلاة sai mu ɗauka kenan ita irin wannan rabanar amma ya ce ka ba ya zaman tayya ba an ta samu annabi ya yi kabli kafin sallama kamar na bada wani lokaci ya yi da kuma sai ba yi zai karɓi wannan inda ga hadisin ibnu buhaina fa kabnu buhaina ma shahada sai Allah dan buhaina kai kamar abu shi ya gani an yi kabli wa haka mujira ma shahada shi ma mujira sai an kai abu shi gani an yi ba dole zai karɓa ko to fa yakunu kilal amrayni da'isu fa yakunu kilal amrayni jaizan kiratin shine ismun yakun zaizan kuma kabar sai mun ci kalamar guda biyu ya halatta kuma ya bar zaman tahiya ko ya kabi ko ya bani yayi ko ya juzu kuma zai iya yi wafa an yi da mujira mujira yana da fice ce haka za sana bina rasulullah haka annabi ya bada kawai yana nufin annahu sallallahu alaihi wasallam kama annabi ya dake walam yarji bai dawo ba zai karɓa mana sun masarara sanar zai zara da lissafi da wani ɗan ikimalin da aka samu ya gabatar da wancan akan wannan ya ce haka manzan Allah ya mana ne muku ne mana da yamma yake bai dawa ana kasu kana sanar ba haka ya mana sai zara ba shi ya zai karɓa wannan raba hankali da aka samu sai aka ce wancan wanda ba hankali ya ba wannan kasu yadda suke aikin Allah samu dace. Al-Salih fuska ta uku annal mujira ta shi mujira radiyallahu rawa. la'allahu na nasiya da qabla sarai zai iya wa mujira ya san kafe kuma ta yi amma sai man ta yi kawai sai sallama kakari ya san kawai ake amma da ya zo kawai sai man ta yi sallama Na nasiya sujuda qabla sarai wasu da labarin sai sun fi ta bayan sallama wa hadhihi sifatisa wannan shine suke da jarfa raba dan ka manta ba kai kabul ba shine kai wa hadha la yumkinu an yuqala fi suri qabla salam ita wannan ba zai ba kace an yi shi kafin sallah ba da riga wata wani su dai ba wallahu alam shi da suka ce sabon da da hadisin wancan da aka ce kabul ne wallahi amma da abin da aka shafi shine wanda kai yayi Allah samu dace fasulun mun ji wannan bayani shi ne manzo Allah ka rafa rafa alaihi salatu wassalam ga wani samun fasiri ya ce wa sallama sallallahu alaihi wa sallam min rak'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi sallama daga raka'a biyu sai ida salatul ashi a ɗaya, daga cikin masallolin da da yamma shine sallan azhar ko la'asar wata sallah ce yi sai sallama raka'a biyu sai sallama an gane kuma. imma zuhur wa imma al'asar da yawa manta ce ko dai sallan asar ko sallan asar ko ce dai raka wuce ya yi raka biyu sun ya sai sallama ya manta da ya manta sun mata sallama kuma ya yi magana ba ina da wani yana cin watsa ma sun ma a can ma kuma sannan ya cika sallar sun ma sallama sannan ya sallama sun ma sadara sadara ta ne sannan ya sadara ba biyu ba a da salari ban ya sallama wal salam an yayi sallama yayi magana yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa idan ya wannan da ya tsira hawo ko shi yanzu ya yi kafara ya na goma ya na dubu shida da hamsin da daya muslim hadisi na ɗari da saba'in abin da ya faru bayan ya sallama ne daga kaji sai masu gaggawa suka fara fita suna ko su rage sallah an rage sallah an rage sallah tun a zamanin da akwai masu gaggawa su sai ya sallama ta yi wannan kuma ɗabi'an mutane yanzu wani in asarar da zai yake talatin nan kuma da je kalli ban ta ba wala ta yi ba da shi kuma mutane ne wani kuma an da ne a kai goma ma dama kuma ba kai jiki da mutane ba wani ɗabi'a ce ko noma kuke da su ko hanyar da gona gida ce amma wani soke a tashi wani kuma soke a ƙarasa ɗabi'a ce ta mutane sai masu da za su suna fita suna fiya an rage sallah an rage sallah a cikin mutane a kawai musu suna shekaru da yi an ce kuma na dogon hannu ne wallawa alam da ce ya rasulallah a kusurajin salatu am nasita shi ne magana ta fi shi ya mazi Allah an rage mana sallah ne kuka kamanta da ce lam'unsa unsa walam ya ce ba manta ba kun ba rage sallah ba ya ce fara kamanta ya da zai mantuwa na ne kuma shi kamanta ya rasu sai ya ce a rasabai abin da zai ne faɗa haka ne ne waje da al-kalamu bi zalika malami ya rasabai liman yana sallah sai ta fara kanwa sai ya rufe zai tabbata zama na kanan kuma muka yi ya ka ce kaza sai kwata shi gaba sai sa ayi sana sai wani fara su da gamsu sai ka tambaye wani ya ce abu ne fara su da ce haka ne ya rasulullah sai koma ya ci kobin kuma sai ka yarda shi ne abin da malamin sai mana an gane ko wallah kana abu an ji hadisin bukhari da muslim da ya sallama suka ce ya haka aka tattauna a shi aga ga su Ya ci ko biyu to sannan ne? ya sallama sannan kuma ya tsara guda biyu ya sallama wa zakara abu na wa tirmidhi amma shi malam abu zana da tirmidhi sun ambaci cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla bihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa sallah فصدر صدرتين سلسلة sai في يوسف ثم تشهد سنسي تهيا ثم سلم da سلم هذا قال المالكي أجي an gane ko sai ce wa kala tirmidhi hasanun kai tirmidhi sai hasana shi sanan ka ce a tashahudu sha za. a kasa mai takiki wannan kara cewa da yaran kanwa shi zira guda ya sake ta yiya wannan ziyara ce za. haka da abin da ya faru rawa hada alhadith muhammad ibn sirin an khalid al-hazza an abi kirabata an abi muhazzali an ibrahim al-husaini malan muhammad ibn sirina Allah ya cikin shigar wannan hadisi ranya khalid al-hazza daga al-muhallab واختلف عن خالد الحذاء كتاب إصابعي لبشي خالد الحذاء رواه أشعث ابن عبد ya الحمراني كشاهد رشي أشعث ابن عبد الملك الحمراني يرو رشي ابن سيجنا خالد سيكاو سيا أنسا كتايا duk kuma ɗaliban kare ba su kawo wannan ba shi kawo ziyara ta ziyara ce shazza fita ne amma ya zaɓa ya zaɓa su kashi ba su ne yawa akan wannan ba dan muna wani ba da karanta shi kowa ma ji ko kuma yadda karanta da shi zani fa Allah ba mu za mu karanta mu wannan hadisin abu zura ya da shi ibn hibbana ibn zarut a cikin muntaka da abu awana ibn kuzaima ibn al-mundar da hatim da bayhaqi da zamani sai ya ce warawa usama afin an kariyar hazza da dole zikiri ziyada wasu ɗalibai na kalin hazza sun rauke shi kawanan karnar cewa ya biya akwai malam mu'takar dan suleiman يا رسول الله خالد يا شيخ مسلم نبو نعم، شافي كريم كفر فاتن دنيا ابن حبانا حسين سا لمبا تدي قوي تدي شدا تسبيت لوكو ايوه جابر اسم المنطقه لمبا تدي الشا ما ابو طالب خالد سي يشوف ابن الحزات يا رسول الله حسين مسلم محمد نبو شافي كريم شدا بين جالسي آه، لمبا تدي كم بين ربي ذا ابو قوانا نجو تدلني شافي النبي سيدنا ترى نطرح حوي اسم المعاني daya wani a kenan shafi ke hudu da arba'in da da tsabarani a cikin alfajir dallar na sha takwas shafi ɗari da sittin da hudu shi ya kawo ba wannan ƙarin cewa ya biya ɗalibin khalid ne hussein ya rasu da khalid ta ya sake niyya ba ya iya kawo shi dallar na shafi ɗari uku da hamsin da biyar da tsabarani a cikin alfajir mujallar na ta da da da ma ziyadar an yi ta iya ashku ne saba musu shi tana na sa'i na uku shafi ishirin da shida tabarani na sha takwas shafi ɗari da sufin da hudu yana fi na biyu shafi ɗari uku da hamsin tara akwai talibin khalil hazza abdul wahab dan abdul majid sakari ya rauta shi dan ya khalid ba ziyadar ya sake tayya yana muslim na ɗaya shafi ɗari hudu da biyar ibn maza lamba ta dubu da ɗari shida sha biyar ibn kudaima mujallar na biyu shafi ɗari da talatin Yana iya kashi shafi na ɗari uku da talatin da biyar da kuma zuwa ɗari uku da talatin hamsin da uku hamsin da zata uku akwai tsarin kare shi ne Isma'il ɗan ibrahim ibn ulayya shi ma ya rubuta ba ziyara cewa ya ƙara tahiya yana muslim sha lambi lamba ta ɗari biyar da saba'in da hudu da ahmad asim musnad na hudu shafi da yudu da ishirin da bakwai malam ibn abi shaiba a na ɗaya shafi da yudu da tamanin da tara تبراني أسن نشاط بس الكبير جنا شاكي تريس سن تيار مكتبن فريما أنك شاكي تريس راكي وغالي من قادر الحفاء وحيب أن قادر ديار وتشبا ديار ياتي سيجا أخاوي أن رجع سنسر وقال الآثار لأن شاكي تريس شاركين لأكم تبراني نشاط بس شاكي تريس سن تيار وغالي من قادر الحفاء حماد الأنزي ياروكوان سيارة أمغنسي أنزاجي سيجا nasa'i ya kawo shi sun da kura na ɗaya shafi ɗari da goma abu awana na biyu shafi ɗari da sittin da tara a tabarani na sha takwas shafi ɗari da casa'in da biyar akwai ɗalibin kalisi ne hamadu ɗan salama shi ma a hauye kashe su ma'anar asar na ɗaya shafi ɗari hudu da arba'in da biyu duk wannan ɗaliban sarauto ba cewa ya sake ɗaya. Samu kashe wata ziyara sha zuwa ce. malam sunan mundir a cikin al'aukar na bugu shafi ɗari da sha bakwai shi a tashi cikin sabata sake ta yi da ake bayan suna guda in ya tabbata khabaru imran muslim labarin hadisi imran muslim falwajibu an yaci shahada in ya tabbata da mutum sai sun shi a fa in lam ya lam ya tsalika sai tabbata wajiba wala ahsibu ya ana ji ba zai tabbata wallahu a'lam da ya ke ce a ashas ya kusa ya ce an gane ko to ne samu ko kuma za mu mutane salla Allah sallallahu alaihi ya sallama sai sallama wan tarafa amma ya juya ya fita daga masallacin wa qad baqiya min a salati raka'a saura ko fa adraka hu talha ibn ubaydillah sai sahabi talha ya je same shi Ba fito daga masallaci fa qala ce na fi ka na fara raka ya manzo Allah sallan na kaman ce raka da fara da fi dawo masallacin fa da masjida ya shiga masallaci wa amara bilalan fa qama sana yace bilal ya sake ikama fa salla lin nas rak'atan fiya mutane raka daya zakarahu al-imam ahmad rahimahullah kamar yamma sunan sun musa sallallahu alaihi wasallam ya inganta kajin kuma Allah samu nafi wa sallar zuwa kan su ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallar azhar raka biyar mantawa kai wata rana shi sallar raka biyar na nama ana bashar ansa kama san ne. yanzu hawa na zai faru a ko shi sallar yadda ya malamin nan ba wuri ke nema kasan mutane haka na gani ne babu yana yi da kuma saka sai wai yaya ne su kamar yawa wannan ba ki dai mai gawa ko kuma da ya mana sai kuka mana mai da yawa da yawa lafiyar mamu da shi na ranku da ya yi ba albarka wace Allah ta taimake mu kaga da ma mu kenan suna abin ka sallah suna lissafin ka Allah ka rawa lafiya wa salla zuhra khamsan wa tarana annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salla azhar raka'a biyar fa qila lahu zida fi sana an kara ne a cikin sallar an kara mana tarkan ne Wa za ka yi ذاك يتين كينان كل magana ne faru Kalu sallai ta قالوا Suka ce ka yi sallar raka'a biyar fasa da da sai da sai ta adama sallama annabi sallallahu alaihi wa ya sallama mutafaqun alai. Allah sama da shi kana bukhari na dubu da tarihi da yake da shiga muslim na sai da ya hadisi muslim Allah ka muslim wa sallal asra Talata. wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallar la'asar raka uku ya yi sallar ba daga raka uku thumma dakala manzila kuma ya tashi shi gidansa fa zakarahu an nasu. an ce fa nasu. an-nas zakarahu mutane suka ambace shi fa zakarahu ashanda mutane suka tunatar da shi Ki zana fi fa ne. sai mutane suka tunatar da shi fa kala da, sai ya daga gida فصلى بهم ركعة في مصلى ركعة ثم سلم في سلم ثم سجد سجد في سي سلم أيو ثم سلم في سلم عند الجيارة ولا يعمل صلى يأتي أو مدرسة ما نترى كان يصير هذا كده كده ليس رقم الله سامدرسي وانا جانا منين جانا مسلم حديث نتكلم عنه سبعين دو حديث إمارة نوسين الله جل شيء كاجوانا كلامه yace fa hadha madmu'u ma hufiza anhu sallallahu alaihi wasallam da sawai da sala wani shi tattaruwar abubuwan da aka ci yayi mata Allah ya rahmana Allah ya kaske nan baka karatun aikin malamai mala sai da shi ne nemo wannan ma'ana da aiki sun sun da sun karanta daga bada wannan shine iya inda aka samu annabi ya samar mana sallallahu kun yi nawa kenan kam ta kuma wa da kula ne biyar kaji shi a cikin kuma da mana su jo su hufi ba a ce salam di bana kuma su jira di karfarwa ta kunshi wani wajen ya yi kafi kafin salama wani sun kuma ya yi ba di bana salama sai mun gwana ko to sai malamai suka kawai tuna ilimi suke kuma masu makarwai suka ci kira kawalar imamu shafi rai allah shi malam shafi allah da kashi cewa yi kullu ku kabla salami abin da mutum ya sallah ya rantama ba kabla zai yi haka shafi a wasu ce. shafi'awa suke sun sarakuna suna aure wa qala abu hanifa rahimahullah wal imam an-nu'man sai shi an-nu'man ibn sabit sai shi qala an-nu'man kana karatu shi qala an-nu'man abu hanifa ce ne abu hanifa al-kuka yi? sai shi an-nu'man ibn sabit abu hanifa an-nu'man qala an-nu'man ibn sabit abu Allah. hanifa rahimahullah a can sana shi abin da ya zafarwa al-mutane shi duk wata rasarwa kawai ba ne sabanin malam shafi wannan manyan malamai ne sun fi shekara dubu a kasa Allah ga makam wa qala malik rahimahullah imam malik imam nam Allah kara mishi rawa ce kuma ma namu ne shi ne ce kullu sahawin kana nuqsanan fi salati ko talafkanwa in je ragewa kai a cikin sallah fa inna sujudahu qabla salam da shi ne ayi qabli sallah in je ragewa ce. wa kullu sa'in kana ziyada fi salati yace duk wata rafsawa a sallah ne kari ake fa inna sujudahu ba'da salati dare shi kafin sallah ba a shi wannan tun muna kanana mata wannan sai yace wa idza sama hawari idan za ku na ga hadu an kara allahi ko allahi an kara ziyada wal kusan kari da rage suka zo fasujudu lahuma qabla salati mai sai sai da kamsa an gane ko cewa wa kala abu umar ibn abdulbar wani babban malami daga cikin malaman malikiya shi malam yusuf ibn abdulbar abu umar ne a cikin sai wanda na shafa da mana ce haza mazhabu wannan shine mazhabar maliki tun ragi tabli shi kari tsari ragi da kari tabli sai wannan shine mazhabar sa la khilafa an fi ba ta mu sabanin wannan da maliki magana shi kenan gaya wa kanta ake wa oh. walau sadada ahadin inda. amma a gurin malik inda wani da ya rafanwa sai ya sidara da sawi dan ya rafanwa istilafi zalika sai sidara sabanin abu da malik ya misali sai ya rage sai ne ko sai ya kara sai ya kabli ka sabanin malik abin malik in kai sabanin nasa ma da ala da kullum ba da sa masu ko ke yin fadi أو كل وقبل صلاة كوكو شيء قبلي lam yakun alayhi malika ga ba laifi a kansa kaga ilimi kenan tunda ba wanda sai kawo shi hadisin ne shi yana fahimta cewa wannan shi shi ne abin da ya zaba amma dan kai karkana ka ba ka da matsala da shi wannan haka malamai sai aikin su duk dai ba aya da ka kuma hadisi ko akan wannan rayuwa kar su ba da mutane wani ra'ayi ne naka sai ya zaba mutane sai ka yaƙuri amma ko shi kun za su abinci sani taba shi bashi tuwon ba wani taba bashi da labarin taba bashi kala shi kun ga ta baka mace sai ka ya wani da wani da shi biya alayin ka ne ko Allah sa ita abin shi Allah sa mu lafi karkashi da Allah yan kauye da Allah ana cin kala kula cin kala an ka kai ne kauyen kuma Allah shi shi mu ana gane dan kauye ne idan yayi da irin kauye sai dole sai an bar ra'ayi ra'ayi ma kauyen shi ne wannan idan ra'ayi ne ka kare kauye shi mana da ce babu da fili an na hu'in da min bai ka za imin kari ka ta bayar ka fi da shi ta shari sai shi ma ba ganin zikirin wani abuwa suna babin hukuncin alkali da isiyadi alkali isiyadi ya yi hukunci ana cewa ya yi kusuri لإدراك الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. أقول أثرا حديثا سنصابا جنا. أقول لك سامو أن يجي أكي da إنه مثلا كمان هي أقول aka أرجع أكي كبري. أنت kuma su ma magabatin al'umma yau na zamani amma yake ba ganin kai sabanin na kamar laifi wa ammal imam ahmad rahimahullah kaga malam ibnu qayyim wannan fa shine malam mazhabarsa shi yana mun hambaliya ne amma yana bin da dai bi da irin basira inda su samu nan yana kauce mata shi ya bar nashi malamin sai da kashi yace amma imam ahmad Allah ya shirama fa qala al-asram malami shi asram yace sami'tu ahmad ibn hanbal yus'alu an sujud as-sahwi na ji malami na malam Ahmad Zambali ana mashi tambayi game da zarrafanwa yana da bamu tsakan na Imam Ahmad sai dai wani lokaci saboda lokacin ya tafi kai mana afuwa inda aka wa amma Imam Ahmad sai ta lamba ta shida. na zamu tashin Allah ya ba mu rai wa alaikum assalam eh eh hatta kabbara harama ai ya zo a nasu, ya zo a tare daga mawata ita ce ba a so kan mutum ba masallaci masu ne mana abin na ke shi an fara sallah ba kana za ka yi kabbara harama sai ka yi shafe da kai sai ka gudu wani kuma sai ka kalibi ne kabbara sai ka ce Allahu akbar wani rubu ne sai bane kalibi ne wani ma ba gari ce ba za ka sai ka yi hankali wannan liman ya samu ta ka subhanallah ai shi ya ta wannan amma ta zai yi sai mana an ci kawai da kai ba haka a ruka mutane haka dan musiba ta kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kamar yara ba Allah ba wani asiri amma dai mu da Allah ya sa muke yadda amar yara wanda duk Allah ya yi mara arziki yadda amar yara shi ma arziki ne suka ce ba aibi bane kare ne inda aiki ce amar yara ake yarwa kowa zai gare kullum na adama hatta wa kawai kaɓa ina tawabun tun da ana yi kuskure mafi alherin masu kusurin bakiwa za ka yi sirda ya ce ka yi nan da zuwa kar ka yi kusurin da tsoron mutane kana inna lillahi wa inna ilaihi to ne inda babansa ya faila ga zarka ba wani mutum ana yi mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah zama mu zama su zuwa wannan wa ma da shi da wata Allah ta ba ko sai da shi da shi ta dora ta ta da Allah da ta ba shi a rinka ka bayyana jama'a ko Allah ya jarrabe mu makaranta nan muna buƙatar jaramuwa to tun da shi ba ban amma jara san matsala ba mu girman kai shi mutum yake shine menene a ya ce gamsin nasu ko eh mutum ya gamsin haka ya da gaba gaskiya rera mutane girman kai ne amma jara kamata kamar haka mata mutane a cikin tsoron kansu Allah samu lafiya wannan dalilin na fa yayi Allah samu lafiya to Allah ku shirye da mu hanya majalisiya Allah tsara da lafiya mu Allah ka goyi da bayan Allah ka shirya al'amuran Allah ka mana jagoranci Allah ka shirya mu hanya majalisiya Allah ka dukan iyayenmu da malamanmu da mu Allah ka yi musu rama Allah ka sa su mutu sauran iyayenmu da malamanmu da mu da makila da su Allah ka yi musu albarka ka sa ka musu alkhairi Allah ka shirya mana da mu da ƴaƴan musulmi Allah ka shirya da mu da matan musulmi Allah ka yi albarka ga mu da ƴaƴan musulmi Allah ka yi albarka ga mu da matan musulmi Allah ka gyara mana samarinmu da ‘yan matanmu da matasanmu da dattawanmu da malamanmu da mu ɗalibansu da ‘yan kasuwanmu da sarakunanmu da manamanmu da ‘yan siyasanmu. Allah ka yi wa garmu albarka. Allah ka yi wa wannan gari mu albarka. Allah ka ba mu zama lafiya. Allah ka kiyaye mana shi. Allah ka shiga balbare mana shi. Duk ayyuka na alkhairi Allah ka wasu garinmu. Duk ayyuka na gari Allah ka wuka mana da su. Allah ka gyara mana wannan ta mu kai mata albarka ka ba su zama lafiya. Allah ka shiga balbare da kiyaye ta. Allah ta yi wa wannan jiha ta mutu shiga wa albarka kuma ta saman lafiya ta yi wa gabanin ta wannan ƙasa ta mu Allah ƙara ba ta saman lafiya Allah ka ƙara sa aminci da albarka a cikin Najeriya Allah ka sa alheri da albarka a cikin tattalin arzikin ta Allah ka ƙara shi wa gabanin cikin wannan ƙasa ka sa tausayin talakawa a bukatunsu taimake su akan ayyuka na alheri Allah ka karbantar da su akan ayyuka na shari'a Allah muna roƙon kamar sa lafiyar musulmi Allah ka ba su lafiya kuma kake da lafiyar Allah kana mana lafiyar kasa albarkacin lafiyar kasa ne a gida ce lafiyar yan uwa musulmi da suka rasu maza da mata manya da yara birni da ƙauye gida da asibiti Allah ka can su Allah ka barta musu Allah ka yaye musu Allah ka yi musu albarka Allah ka sa su mutu mu da muke raye Allah ka sa aminci da albarka a cikin rayuwar Allah ka sa mu wani lafiya Allah ka je mu taimaka da muke ba sai mu Allah ka dafa mana ka dafa masu dafa mana Allah ka goyi da bayan mu goyi da ba masu goyon bayan mu Allah ka yi mana maganin asharar mai wanda duk suka rayu Allah ka dame su wanda suka tayar mana Allah ka tare musu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala wa ashabihi asma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك